أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شابي دوت رمضان jiran mazan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo bai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan sura har yanzu wato suratul ankabut wanda mun fara tafiya ciki da dama a yau za mu dora daga inda muka tsaya zai mun ji magana annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yadda allah ya gaya mana bayan an yi maganan annabi no alaihi salatu wassalam aka zo aka ƙara magana akan annabi ibrahim don a nuna dama kamar yadda muka faɗi cewa za a ambaci wasu annabawa sannan ajiyar da suka kwashe kuma da mutanensu kuma nuna mana cewa Allah ta tabaraka wata'ala kawai ana samun abin da ke wurin shi ne ta hanyar yi masa biyayya wannan matsayi na annabtaka matsayi ne babba a wurin Allah annabawa suna da daraja suna da girma wurin Allah ta wata wata'ala amma kuma duk da haka da aka faɗi matsayinsu wannan matsayin bai ruɗe su ba sun koma suna bin Allah suna jin tsoro suna kankan da kai kuma suna bauta Allah wannan saboda a karantar da mu a matsayinmu na bayi to ba mu da wata mafita fa banda mu bi Allah tabaraka wa ta'ala mu bi shi akan karantawar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo mana da ita kuma idan muka koma can baya muka ji kisan annabi nu za mu kalli fa wannan ɗa ne fa na annabi kan'an dan annabi ne kuma daga cikin annabawan wanda suka fi daraja tunda yana cikin ulul azmi amma da bai bi Allah ba halaka shi akai da haka kenan mutum bai da dangantaka da yake da ita mai karfi wanda dangantaka shi tsakanin shi da Allah dangantaka tsakanin da Allah shine abauta mai shi kadai kada hada shi da kowa kuma duk girman da mutum zai samu a duniya tushen mu daidai ne ƴaƴan nan su ne guda hudu ɗaya halaka saboda bai bi Allah ba guda uku kuma tushe ɗaya duka ƴaƴan annabi Adam ne daga nan muka taho daga nan ne asalin mu muka lissafo su su uku na aka ce akwai Sam akwai Ham akwai Yafis waɗannan su ne guda uku shine asalinmu duk wani matsayin da mutum zai zo wannan shine tushe in an koma farko kuwa annabi adam alaihi salatu wassalam kuma don a ƙara gane cewa yana da mahimmanci a san bauta Allah ita ce gaba kun ga waɗannan uku da suka bauta ma Allah su ne suka tsallaka suka shanye wannan maganar tufan bai halaka su ba kuma su ne iyayenmu asalin iyayenmu daga nan aka samu wannan ke nuna cewa idan mutum ya bi Allah Allah zai ɗaga shi domin kun ga su da suka bi Allah suka yi imani suka bi annabi nu sai Allah ya sa suka shiga jirgin nan suka tsira shi ko wancan da ya tawaye waye irin Allah tabaraka wa ta'ala da ne dukkan shi shi ma dan nuhu ne alaihi salam amma da bai bi Allah ba sai ya halaka kuma ba a ma yi maganar zuriya shi ba tunda shi ya halaka kwata kwata ba a ma yi maganar gidan shi ba ba yi maganar ƴaƴan shi ba amma waɗannan da suka bi Allah sai aka yi maganar su kuma aka yi maganar ƴaƴan su kun fahimci abin kaga wannan wata daraja ce ta Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba waɗanda suka bi shi to zamu dora yau بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا مكتوب والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأتون برحمتي وأولئك لهم عذاب أليم نعم كما يندفك Allah bayan ya ba mu kisan waɗannan annabawa da yadda abu ya ƙare Allah ya ce awalam yarau su mutane ba su lura ba ne ba su tsayawa su kallon abu su tunani da su na basira da zuciyarsu ta tunani mai kyau bai kamata mutane su kalli abu ba su bude idan su su kalli daidai su kalli abun nan misalai sannan bayan haka nan kuma su yi tunani a cikin zukatansu akan abin da ake gaya masa su lura da abubuwa su gano "Kai fayo Allahu yanda Allah tabaraka wata ala ya fari halitta bai koya daga wurin kowa ba shi yake halittunsa ya halitta abin da ya ga dama ya halitta 'yan adam ya halitta sauran halittu kuma ba tare da ya koya daga wurin wani ba haka yake yin halittarsa tun farko mutane ba za su tunani wannan ba sun mai yu'iduhu sannan kuma idan halittar nan ta ƙare ranar da ta mutu ta halaka wasu sun halaka ta ƙasa wasu sun halaka ta sama wasu sun faɗa wani wuri wasu wuta ta cinye su wasu dabbobi suka cinye su wasu faɗawa ruwa suka yi amma kuma duk nan da ya ga dama zai tada wannan halitta gaba daya mun karanta cikin riyadu salihin cewa wani da ya zo mutuwa saboda ya ga shi bai da aiki ko ɗaya tsakanin shi da Allah sai ya kira ƴaƴansa yayin wasiya ya ce idan ya mutu to ya nemi ƴaƴansa wasiya su ɗauki gawar shi su ƙona ta bayan sun ƙona ta su dakashe wannan wannan abun nan din gawan nan su ce su ta zama toka ita tokan su ɗauki tokan su tafi da ita ranar da ake iska sosai su je su shekar da tokan ma gaba da sun ƙone shi sun dake shi wannan abun nan gawan abun nan tokan tokan ma a je a yi watsi da ita cikin abun nan aka ce aka yi mai haka din nan ƴaƴan nan suka cika umarni bayan da ya mutu suka yi mai haka suka ƙone shi suka dandake komi suka nike suka je suka ɗauki ranar iska suka je kuma suka zubar da tokan gaba ɗaya Allah ya tada shi ya ce me yasa ka yi abin da ka yi wannan aikin da ka yi makanta me yasa ka yi ya ce ya Allah tsoronka nike ni na san bani da komi in na haɗu da kai ka a ba sayin da za ka yi da ni ba sai ce to wannan tsoron na da ka ji kuma ya sa na gafarta ma amma kuma ka sai na da iko an tara shi an tada shi gaba ɗaya yanzu ga shi tsaye gaban Allah me yasa ka yi abin da ka yi ya ce tsoronka nike ji ni na san ban da aikin komi ba ni da wani abu in na haɗu da kai abin nan ba zai kyau bai ce to tsoron nan da kaji ya sa na gafarta kama ni kuma sau da kaga kenan ashe Allah yana da iko akan halittarsa duk wani abu da ake gani yanzu a ga abu shuru ko a gaba Allah yana sane kawai bai daga daman daukan mataki bane akan kaza ko kuma ya dauki matakin da mu gane ba tunda ba dole ne dan ya ce zai yi yau ba kuma mu ga abin ya faru yau amrun mumkin ya ce zai yi kaza lokaci kaza kaga lokaci mai tsawo wanda ya fi abin nan ba annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce an ce ya yi addu'a Allah ya yi masa alkawari ya an sha addu'a amma ba a samu ba sai bayan shekara arba'in to sai aka ce a lissafin Allah duk a wannan shekarar awa ce cikin minti talatin ne wannan sai kuma ya samu biyan bukata to amma minti talatin ɗin nan shi ya koma shekara arba'in wannan minti talatin ɗin a wurin Allah kafin ya cika to shine aka ga an yi shekara arba'in amma daga sadda ya addu'a zuwa sadda aka samu biyan bukata rabin sa'a aka samu biyan bukata minti talatin ne aka ce an yanke hukunci amma sai da ya shi ya ga abu ya kai shekara arba'in saboda aka Allah tabaraka wa ta'ala yana yin abin da ya ga dama don haka mutum ya roki Allah tabaraka wa ta'ala yana da yaƙinin cewa Allah zai yi kuma Allah zai biya bukata kada mutum ya rike roƙon Allah bi kalbin ghafilin lahin mutum zuciya shi shagaltatta shi kuma yana wasa ma yana ganin abin ba zai yi ba in mutum ya yi ma Allah mummunan zato to zai sabai a dan inda ya mummunan zaton inna zalika ala Allah wannan abu a halitta a maido da halittar nan bayan ta halaka abu ne mai sauki wurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan babu wani abu da ke da wuya wurin Allah tabaraka wa ta'ala komai mai sauki ne saboda haka aka ce kul ya kara cewa siru fil ardi ku yi tafiya cikin ƙasa idan kuna so wannan ba umarni bane na cewa kowa sai yayi amma idan mutum yana so ya yi tafiya cikin ƙasa ku samu in kuna da hali ku yi tafiya cikin ƙasa fanzuru kaifa bada alhal ku duba ku ga yadda Allah ta tabaraka ta'ala ya fara halittu ya halitta wasu abubuwa ya yayi kuma Allah yunshi'u an-nash'ata al-akhirah sannan kuma Allah shi da yake da iko ya dawo da halitta a lokacin da ya ta halaka kuma za a ƙara maido da ita kuma abu ne mai sauƙi Allah ta tabaraka ta'ala ya dawo da halitta dan haka za a mutu za a tashi kuma abin da zai nuna ma wannan da gaske ne ka dubi yadda kake kwanciya bacci ka kalli kuma yadda kake tashi wani lokaci mutum zai ma iya kwanciya yana wani abu yana wani sake-sake shi bai san sadda baccin zai dauke shi ba lokacin da kuma Allah ya so mutum ya tashi sai ya kawai ya fara jin sautin abu shi ke don sai ya ji kuma Allah ya dawo da ranar ya tashi da an hukunta mutuwa daga nan mutum sai ya wuce kawai shi nan magana ta kare sannan kuma idan rani yayi mutum ya kalli kasa zai ga irin yadda take ta bushe ta kekashe ta komi ana nan idan Allah ya saukar da ruwan sama aka ƙara aka ƙara in ka kalla sai ka ga ƙasa ta koma kore shar ga ta nan gwanin kyauta yi ban sha'a wannan shi ke nuna za a mutu kuma za a tashi domin an mutu da ƙasar nan komi ya mutu komi ya koma ba kyan gani amma yanzu ya koma gashi nan kore shar wannan ana yin haka don a nuna mana Allah mai iko ne akan zai raya kuma zai kashe. ya fito ko saboda haka mutum ya sallama ma Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan komi duk abin da ka gani in kaga Allah bai yi ba to Allah bai so bane ya fa'alu ma sha yana aikata abin da ya ga dama duka kuma sannan ya alamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da ya kasance ya san abin da yake kasancewa wanda bai kasance ba ma Allah ya sani da zai kasance ya san yadda zai zama yu'adhibu man yasha haka nan Allah yana ladabtar da azabtar da wanda ya ga dama wa yarhamu man yasha sannan kuma ya ji kan wanda ya ga dama Allah ka ji kan mu ba dan halin mu ba wa ilaihi tuqlabun kuma ku sani ya jama'a gaba ɗaya fa rayuwar nan ta kare duka kowa wurin Allah zai koma saboda haka fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hada ran shi abinda da take so yayi abinda da aka sa shi fa innal jannata hiya mawa aljanna ita ce makomansa muna fata Allah ta samu na cikin aljanna wa ma wa ma antum bimu'jizin ku sani fil ardi wala fis sama ku sani fa ya jama'a babu halittar da ta yi ta gagare Allah tabaraka wa ta'ala a doron kasa ko a sama to ba gagare shi ba ba kasa balle sama babu halittar da take iya ga sai kai girma ko ta kai matsayin da za ta gagari Allah ta tabaraka wa ta'ala kawai in ya so abu ya kasance innama amruhu a raza shi an kula lahu kun fai kun? wa ma lakum min dunillah min waliyin wala nasir kuma ku sani ku jiya jama'a idan fa Allah ya kyale ku to ba ku da wani wani wanda ba Allah fa ba wanda zai jibinci al'amarin ku ko ya taimake ku idan aka yi faɗa da Allah aka ce yau Allah ya yi fushi ya kyale bayinsa ko ya kyale mu to ba wani wanda za a je kusa da shi kuma a jibince shi a ji daɗi wanda ba Allah ba wala nasir babu mai taimako ba wanda zai iya taimakon wani har idan Allah ya kyale mutum sai sa muke gaya mana kullum muke karantawa idan mutum ya samu ya zo kusa da Allah tabaraka wa ta'ala to fa ba abin da ya rasa ba wani abu da mutum zai rasa in ya samu ya samu karbuwa wurin Allah idan ko mutum bai samu karbuwa wurin Allah ba to bai samu komai ba duk abin da ya samu sunan shi banza ba abin da zai masa amfani ya fito ko wallazina kafaru Wadanda suka kafirta bi ayatin lahi wa liqa'ihi suka kafirce ba ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala suka kafirce ma maganan haduwa da Allah ba su yadda za su mutu sadu da Allah ba ulaika ya isu min rahmati yace waɗannan su ne waɗanda sun ɗebe tsammani daga samun rahama Allah kwata-kwata Allah ba zai ji kansu ba Allah ka tsare mu waɗannan saboda wannan mummunan ɗabi'a ta su da mummunan hali waɗannan kwata-kwata ba su daga cikin waɗanda za su samu rahama Allah tabaraka wa ta'ala wa ulaika lahum azabun alim waɗannan kam su waɗannan mutane suna da wata irin azaba ta Allah wadda take mai tsananin zafi Allah ka kare mu daga azabar kawa dan halin mu ba waɗannan su ne ayoyi sharhul kalimat sharhin kalmomi kalmomin da za su iya tare mu wajen fahimtar cikakken ma'anar ayoyin aka ce awalam yarau ai yarau din nan yanzuru bi absarihim ba za su kalli abu ba da idanunsu fa ya'lamu ai bi qulubihim sai kuma su gano abubuwa su kuma da zukatansu su gano yadda za a yi abin da za a ke so su kalla da ido idan ido ya kalla sai ya ɗauki sako ya kai ma zuciya zuciya in ta ji sai ta gamsu wani lokaci har za ku ji ana cewa laisal khabaru kal muayana labari bai yi kaman ka gani da idon ka ba to gani da ido shine zai sa idan idon ya gani sai ya dauki labarin ya kai ma zuciya zuciya sai ta ji ta gamsu saboda ta gani saboda an gani da abin nan din sunan ruwa yanzu matasa fa ko ma aure suke aka kawo hoto su ce kai hoto bai yi su gani da ido ko suka ce domin wai hoto wani lokaci yana sa akwai wasu waɗanda su hoto na sa su kyau akwai wanda hoto na sa su muni za ka iya ganin mutum a hoto ka gan shi da kyau in kuka haɗu ta ko kuma ka ga mutum ba kyau a hoto kuka haɗu ido da ido ka ga da kyau ka ga da kyau to amma ba ba abin aka ɗauka aka ɗauko shi ba amma duk da haka mutum ai so yake idon ya gani saboda ya gamsar da zuciya bai yadda da wannan abin da ya ji labari ba domin ko an ɗauko hoto an baka duk sunan shi labari ba ka cewa ka gani kamar ka gani da ido shi yasa mutum zai so ya gani to haka wasu abubuwan in za a sai da ma mota za ka sai gida a kwana ɗauko hoto a nuna ma za ka ji zuciyarka dai tana so ta zo dai ta gani da idan nan saboda haka idan aka baka abu ka gani ga alamomi da za su nuna ma ka gani da ka amfanin shi shine zuciyar nan ta gamsu in ta gani idan nan zai ɗau labarin da ya gani sai ya tura ma zuciya zuciya ta amsa ko ta karɓa ko ta ki karɓa saboda haka Allah ya bada ayoyi da dalilai da yawa wanda za a iya kalla da ido a lura da su dan saboda zuciya ta gamsu ta san da gaske take yi ala yakinin take bauta to sai kuma sai su rufe idanun su ki kallo sai sa da aka yi magana aka ce walaqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ula'ika kal an'ami aka ce wannan balhum abal ula'ika humul ghafilu aka ce Allah ya yi shukan halitta amma wuta wata irin halitta da yawa abincin wuta ne daga cikin aljanu da mutane an yi ma wuta shukan wanda za ta ci ta ci ta ci ta ci daga cikin aljanu da mutane menene dalili aka ce suna da zukata amma zukatan nan la na biha ba sa gane abu ko an kwana gaya masu ba sa lura walahum ayunin ga su da idanu amma la na biha ba sa kallon gaskiya ba sa neman gaskiya balle su kalla ai gaskiya neman ta ake shiriya neman ta ake to wani kwata kwata ba ruwan shi bai so ya ji bai so ya gani bai so ya tunani gaba ɗaya ya kulle walahum azanun la yasma'una biha ga su da kunnuwa amma kunnuwan nan ba sa neman gaskiya da waɗannan kunnuwan nasu gaba ɗaya waɗannan manya-manyan gabobin da ake magana zuciya idanu kunnuwa su ba sa amfani da su wajen neman daidai sai aka ce ula'ika kala na waɗannan kamar dabbobin gida suke mahaukata ne ba su da tunani kamar dabba suke kamar dabba ba su da hankali ba su da tunani sai aka ce kai waɗannan ula'ika humul ghafilun waɗannan su ne shagalallu kawai ba sun riga sun bar gaba ɗaya ba su san ma ciyon kansu ba ba su da wannan ɗinsu daga mutum ya zo yana ta yin wani abu za ka ga ba dabba ma ta fi shi tunani jiya nan ma an tashi karatu na ji wani malami ana magana yake cewa wai wani ya tambaye shi wai yana so wai ba shi shawara wai kanwarsu wadda suke kanwashi shi ta gagari iyayen ta gagari su wan ta gagare su da azumin nan kawai ta tattara kayanta ta ce ita ba za ta zauna gidansu a ita sa ta azumi ba saboda ka ta koma ɗakin saurayinta ta tare gaba ɗaya yanzu nan take kwara nan take wuni ko shawara suke nema malamin wai ba su shawara abin da za su to inda mutane na da hankali suna da amma sai sun gaya malami wannan maganar cewa shi da yake Kano Dr. Abdullahi ga dan ɗaya ne fa suka rubuta mata kai wai yanzu shi ya ba su shawaran wai ya za su yi da wannan yarinya ka duba mutane nan gaba dai mutum ya kusa ya zo cikin gida ya ce a gaya mai abin malami ya gaya mai abin da zai girka to in ba ka ban abin nan kwanaki haka wani ya rubuta ma wani malami babban dattijo ne malami kuma ka san dai wannan da wuya dattijo ne ni mance sunan shi nake na gomben na malam abubakar na ya na mako ya rubuto mai takarda ga takarda fa ya karanta ya ce to ga wata takarda wani dan uwa ya rubuto mana wai matar shi ce ta kama shi ta daure shi a kafar gado sai mai dan banzan duka kaji malam sani yanzu malamin shi zai je je ke nai kwat haka ya rubuta wa malamin ya ce wai matar shi ke ta kama shi ta daure shi jikin kafar gado sai mai dan banzan duka to shine da ya samu aka kwance shi ita kuma ta gudu gidansu wai yanzu shine ake neman shawara wai ya sake ta ko ko ya rike ta haka nan alamin ya ce to ka rike ta to to malam ya ce a saki malam sani ya rike gamgam gunji malam sani ya ba da fatawa ya ce ya rike ta gamgam har ta kashe shi yanka shi ya rike ta gamgam har ta kai ga ta kashe shi ko ta yanka shi to yanzu da Allah wannan wannan malami ne zai zo gidanka ya zo ya warware ma wannan matsalan irin wannan mutum har sai ya faɗi wannan rubuta ya ce wai wai a ce wai abun nan ne wai mutum ya kasa inda zukatan nan suna da tunani suna kallon shari'a suna kallon abu irin wannan har sai an tambaya a ce wai wai mutum ba tashi ni na rasa daga kwance yake ko su ma yayi ko mutuwa yayi matan ta kama shi ta daure jikin kafar gadon ya tashi ya farka ya ji shi a kafar gado ni dai ban sai na ka kama shi aka daure ba domin dai shi ya rubuta takarda ce ya rubuta ce matan shi ce ta kama shi ta daure shi jikin kafar gado sannan kuma ta mai dan manzan duka yana daure a kafar gado don na jin makwabta suka shigo suka kwance shi don yanzu an kwance shi ta kuma ta gudu ta gidansu ne shi kuma ya zo yana bi yana ta to yanzu yana tambayin malam me zai mata ya zai mata yanzu to nan ofisa ya kawo wani shi gara shi wannan ta ɓaci ne domin shi matar ce ta fitinai ya fita tana ta fitinan shi ya fita da gudu ya ta bi shi waje ya dawo cikin gida ta bi shi waje cikin gida sai an yi faɗa ya tashi ya hau katanga zai tsallaka wai zai gudu ka jawo shi daga kan katangai ne shi kuma da ya ji haushi kawai haka da hannu ya ture ta kawai ta faɗi da wuya kuma ta mutu shi ne ya gudu yanzu ya turo ma ofis ɗin shi ya gudu zai yanzu mai san da rayuwa ya dai kashe ta ta mutu saboda ya jefar da ita ya yi fushi ya da ita ya wurgar da ita ta faɗi ta ka ta mutu da kun ji to kaga daga nan yanzu mutum sai fara tambayan ka nan gaba kenan ya ce to yanzu matar shi sun yi faɗa ya zai da ita wani ya ce ta ma shi tun da dai ga wanda aka yi maduka to nan gaba kenan sai mutum ya rika cewa to bari ya tambayi malamai me zai dafa a gidan shi me zai yi ya za su shi da matan ya za a ya sa ka san wataki to yanzu ya za a yi da ita ya za a yi da ita a dauko ta kawo masallaci a mata duka to mutum da ya dade shi ga ta kasan ɗakin da ta shiga kasan ɗakin saurayin da ta tare a ce kana uba kana uwa da uba har da wa wai duk sun kasa daukan matakin da za su dauka akan wannan saurayin da ya kuma da ita yarinyar da ta je ta tare a can ɗakin suna ganin ta ta kwashe kayan ta tare nan take kwana nan take wuni a ɗakin saurayi amma kuma yanzu malami suke nema daga Kano ya kawo masu mafitan yadda za su yi da saurayin da yarinyar inda akwai zukata masu gane masu tunani suna gane abin nan ma mutum zai wannan magana zai tambayi malami ya ce ya zai da ita ya zai da ɗiye shi ta tare ɗakin saurayi da azumi ta ce ita ba za ta yi azumi ba ta koma ɗakin saurayi nan take kwana nan take wuni sau da aka zukata ne sun daga sun bushe sun koma ba sa ma gane wani abu da aka sani na shari'a ba sa gane a ita gaya ma mutane ba sa ma saurari abin da ake gaya masu mun hamikun Allah ka ba mu mafita sau da aka zukata suna nan in ba a tunani da su haka za a yi ta magana a yi ta magana abin nan ba ita kanta kalmar shahada sai da aka zo da aka kawo abubuwa guda goma ibn abdulwahab ya kawo guda goma da ya faɗi na goma na ƙarshe sai ya ce idan mutane suka yi ma'addini suka yi ita kalmar abin da kake faɗi suka yi ma'addini rikonsa kai nan kashi mutum ba ruwan shi baya tunani baya kallo da zuciya baya kallo da idanu baya saurare da kunne gaba ɗaya shi abin da ya sani kawai ya ci abinci ya sha ya bacci kamar dabba wannan kalmar shahadan da kanta za ta fita daga jikin shi gaba ɗaya ta rubuta shi ta bar shi ba ta zama nan wurin kalmar shahada ba ta zama wurin wannan halakakken irin wannan halakakken da baya tunani da zuciya baya tunani da ido baya tunani da da kunne ya ji gaskiya kalmar shahada ba ta zama nan wurin fita take da kanta ta tafiyar ta saboda haka ya fita daga cikin addini wannan shine abun nan din su saboda haka dole ne ya zama ana wannan ثم يعيده ai sharhul kalimat muke ko ay yubdi'ul khalqa ay kaifa yakhluqul makhluq ibtida'an yanda yake halitta abun halitta tun farko thumma yu'iduhu sannan ya maida shi ay thumma huwa ta'ala yu'iduhu ba'da bad'ihi wa ifna'ihi bayan ya fara da ya kare yanzu yu'iduhu kuma zai kara maida shi لأن ahwanu min al bad'i domin a ce ma kayi abu ka sake yi ai ya fi sauki akan da ka fara yi farko balle kuma Allah komai ma wurin shi mai sauki ne wa qad bada wa afna Allah tabaaraka wa ta'ala shi ya fara halitta kuma ya karar da halittan nan wa huwa bid darurati qadirun ala al-i'ada dan haka abu ne ko shakka babu babu wani tantama yana da cikakken iko akan dawo da wannan halitta inna zalika yin haka ai innal khalqal awwal wasani halitta ta farko da ta biyun wa huwa al-i'ada shine dawo da halittar nan wannan alallahi yasir abu ne wanda yake mai sauki ga Allah tabaraka wa ta'ala ay sahalul la su'bata fihi abu ne mai sauki babu wani wahala a cikin yin shi fa kaifa idan yunkiru al-mushrikeena ko yunkiru al-mushrikuuna al-ba'sa to yaya kuwa idan har akwai wannan tunani mushrikai suke musun za a mutu a tashi in dai sun yadda Allah shi ya halitta su bai koya wurin kowa ba to kuma ya sake yi shine wahala to da haka abun nan ne ai yau ko a duniya ne idan yanzu a ce maka injiniya ya zo ana gini ya sa a gina wani abu ya zo gobe da safe ya ga masu ginin nan ba su yi ba ya ɗauki wannan ɗan tsinken ya caccaka a nan wurin ya ce daga nan zuwa nan a rushe kai da ake ma sai ka ce a'a kada a rushe saboda ina shakkan ba za ku iya mai da irin shi ba ya gaya ma injiniya wannan a ga wannan a hankali ma ba zai yi ba haka ne ko a yaya mu da muka abu za so muke ma mu yi wanda ya fi shi kyau yaya da muka yi kace ba za mu iya yi ba dawaye na farkon ai za mu yi maka ma wanda ya fi ne tun da kaga ya sassoke wurin nan ya dauki cok ɗin shi sassoke ce daga nan zuwa nan duk cire shi bai ba kuma sai a tunanin ba za su ƙara maimaito shi ba ai kaga daga nan ma za su tunani abin nan ɗinsu to wannan faɗan adam kenan wanda zai iya samun illa zai iya samun kwakwalwar shi ta burkuce ma da abin nan ba in Allah ya ga dama yanzu yanzu nan zai ɗimauta mutum ko kana duniyan ko kana lahira ku duba karatun da ta gaya muku misalin nan jiya wata yarinya ta rubuto mana takarda nan ta ce wai ita ce ta yi mafarki amma da ta yi mafarki yanzu fassara mafarki take so na ce ni ban iya fassara mafarki ba amma dai mafarkinta bai da kyau saboda cewa ta yi ta yi mafarki kiyama ta tashi an zo kiyama ga wuta ga aljanna amma fa ita an ba ta littafinta ta hannun hagu da ƙarfi ma aka cusa mata ta baya aka karanta alaran mako? ta ce haka abin ya faru an yi hisabi ita an ba ta littafin ta ta hannun hagu ta ƙi ansa an cuso mata shi ta baya ma da tsiya ta ansa min wara izahariha aka ta rubuto takardar jiya na ce to wannan ban san fassarar mafarki ba amma yana da alaƙa da irin mafarkin da abdullahi dan umar ya yi abdullahi dan umar ya yi mafarki an kama shi za a kai shi wuta ana tafiya aka gamu da wani mala'ika ya tare ya ce abdullahi dan umar ne abdullahi dan umar ne kada ka ji tsoro kada ka firgita sai aka bar shi ba kai shi ba da safe hankalin shi ya tashi saboda ya ga dai yayi mafarkin za kai cuta wuta saboda haka kawai sai ya ya tafi gidan yar uwarsa Hafsa radiyallahu anha ya je ba ta labari ta ce kai wannan fasar mafarkin sai manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya zo sai ya ce Abdullahi dan Umar ne ina ma da yana kiyamul laili kuma sau da aka da ya ji haka sai ga ashe wata illa ce ta sa yi wannan irin mafarkin nan baya kiyamun laili ya ce daga nan da ya fara kiyamun laili bai kara bari ba bai barin kiyamun laili ga irin wannan mafarkin ya kamata mutum ya tsaya ya duba ya ga me ya kamata yi na ba su misali na ce dr bashir abdullahi wannan ali kano ya ba da irin wannan misalin guda biyu na wanda suka ga abu cikin mafarki abin ya tana masa da hankali ya ce na ɗaya akwai wani wanda yake shi baya kantiri ne ba ruwan shi bai bin ka'ida bai bin shari'a bai bin abin da ya gana ma yake yi bai sallah baya abin nan ran nan ya kwanta bacci kailula daga bayan azhur zuwa sallar la'asar bai fi daga karfe uku kusan minti sha biyar ya bacci da ya baccin nan sai ya mafarki ga shi kiyama ta tashi da ta tashi kiyamar nan shi sai aka yanke mai hukunci za a kai shi wuta zai shekara ɗari a wuta ya gani a cikin mafarki za a kai shi abin nan za a kai shi a wuta ya shekara ɗari kuma aka kai shi wutan a cikin wannan baccin da yake yi sai da ya shekara ɗarin kuma a wutan ya ji masifar da bai taɓa ji ba a cikin wannan baccin a cikin minti sha biyar an kai shi wutan ya yi shekara ɗari saboda wannan masifan da ya tashi daga bacci daga nan sai tashi ya haukace kawai saboda masifar da ya ji sai da ya wata shida a haukace ya haukace gaba ɗaya sannan daga baya bayan wata shida kuma Allah ya dawo mai da hankalin shi ya dawo daidai to daga nan fa sai ya koma daidai ya kama bin Allah ya ce ai ya ga masifar da tun da yake bai taba gani ba amma sai da wata shida a haukace saboda masifar da ya gani ya fito ko sannan kuma ya kara bada wani wurin ya ce akwai wani shi kuma baya yin azumi ranar litinin baya yin azumi ranar alhamis idan mutane na yi kawai ta iya ta cin abincin shi ya rike masa dariya masu kullum azumi ran nan shi ma sai ya mafarki gashi an zo lahira ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wani wuri gida mai faɗi gashi an shirya abinci a ciki kowane irin kalan abinci sai kawai sai ya ce ma mutanen da suke zaune tare da shi ya ce ku taso mu je mu yi buɗe baki mu ci abinci a cikin nan wurin sai shi wannan yayin kura zai taso sai ya ce a ban da kai ai kai ba yin azumin ranar alhamis ba ka azumin ranar litinin ya za ka biyo mu cikin kai gandai ne kai ba ka azumi ya za ka biyo mu shi ma daga nan da ya farka ya ce ashe ko akwai akwai masifa daga nan bai kada barin wannan abun nan ba saboda haka akwai wanda zasu yi mafarki a masu ishara a nuna masu magabata da yawa idan mutum ya duba cikin hadil a wannan ba cikin littafin ibnul qayyim ar-ruh zai ga misalai da yawa waɗanda suke ganin abu a mafarki kuma haka ne an faɗi wani bawan Allah ya yi mafarki ma sun haɗu da wani daga cikin malaman garin yana ba shi labari yana ce mai ga inda muka samu aljanna ga matsayin mu kai ma ga matsayinka shi yana bacci ya gan shi a mafarki sai ya farka ya san aiwa ne bai mutu ba da ya farka yanzu kawai sai ya ga ana ce mashi ai dama ana so a tada ka ne saboda yanzu aka wuce da gawawa ne za ka kai shi makabarta ko za ka samu zuwa jana'iza ya mutu ci aiko yanzu na gama ganin shi a mafarki ka yana bani labari ka ce ya mutu ne sannan har ran shi ya je can ya ba da labari ya zo ya ba shi labari ya fito ko yana nan cikin hadil abun nan ba cikin arro na ibn al-qayyim dan mutum ya duba zai ga abubuwan ban mamaki da yawa sau da haka idan mutum yana mafarki ya ga irin waɗannan sannan kuma an gaya mana wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba mu san fassara mafarki ba ya gaya mana yadda zamu yi ce idan muka yi mafarki wanda ya burge mu ya ba mu sha'awa wannan mafarkin to daga zai mala'iku ne suka gaya mana sai ai mana sai mu sai albishir mutum ya gaya ma wanda yake so kuma mutum ya adda Allah ya tabbatar da shi idan kuma mutum ya yi mummunan mafarki to kuma wannan zai iya yi waya yayi ne na shedan to kuma wani za ka iya ganin shi kamar mummunan ne wataƙila an ɗauka ne don ma wazi kamar yadda aka yi ma wannan wazi sai dai mutane ba wazin suke ji ba a masallacin juma'a wata rana muna karatu yana firi kudu ba aka zo gab da sallah ne aka yi maganan wata yarinya aka ce babanta ya so mata turmin zane ya ce mata ga turmin zane ya so ta dinka sai ce kawo in kai inda za a dinka maki ta ce a'a baba tana da telan da za ta ba Ya ce kada fa ku je ku irin dinkin nan matsatse da wani abun nan ba ta ce a'a za a yi wanda ya dace ta koje ta yi dinkin ta yadda ta ba mai matsewa ta kawo dinkin ya ga dinkin ya ce yanzu wannan shi za ki sa ya ce ba za ki sa wannan ɗinkin ba kada ki sa ko gwada shi kada ki tun da dai na gaya maki zan kai maki yanzu zan fita zan sau sabuwar atamfa in sau maki wata wannan kakki sa ko gwadawa kakki da ya fita sai ta ce ya za a yi ta tai ɗinki ko gwadawa ba za ta yi ba ta yadda dai ba za ta amma dai wallahi sai ta gwada da ta gwada ba ta cire shi ba sai ta fara zazzabi yana inda yake ya so ma turmin ya dawo sai kawai aka aka ce mai ta mutu me ya faru aka ce to mu dai mun rabe da ita ne ta sa wan kayan nan da kace kar ta sa ta gwada kama kayan zuwa aka kokari da kyar aka cire su ta yi daga nan ta fara zazzabi ce to na ce kada ta sa ni na san wannan kayan za su fusatar da Allah na ce kada ta sa to shikenan aka yi jana'iza aka yi ta makabarta da daddare sai kawai ya ji ta ya ga wuta na kama ta tana wayyo baba wayyo baba wayyo baba sai ya kai hannun shi kamar ya bankaɗe ta da safe da ya tashi hannun tun daga nan hannun ya sabule da wuta to sai a bar sauran kuma daga nan wannan aikace ne waɗanda aka gaya mana suna nan a cikin nan a masallacin juma'a aka zaga mana ga abin da ya faru saboda aka muji ba wasa da Allah ba wasa da Allah matsalolin da muke samu yanzu ba wani abu ya haifar mana da su ba wasa muke da Allah an gaya mana hanyar da ya kamata mu bi mu koma wurin Allah mun ki kowa yana abin da ya ga dama to duk wanda ya abin da ya ga dama ko ko a duniya ne sai kuma ya ga abin da bai so in ka miƙe kafa sai ka ga abin da baka so innal hawana minal hawa kul basmuhu fa idha hawaita faqad laqita hawanan an ce son rai asalinsa daga hawan ne cire nunun din akai hawa daga hawan ne hawan wulakanta yace duk sadda mutum ya bi son ran shi faqad laqita hawanan to ka mu da tozarci kuwa in dai ka bi son ranka ka bin abin da Allah ya ce to ka jira tozarci zai zo ko ba jima ko ba dani tozarci na nan zuwa sau da mu koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai mu samu zaman lafiya sai mu rayu rayuwa ragadan cikin jin daɗi da walwala da abin nan ba yanzu kowa hankalin shi a tashe ki domin kana cikin gida baka sha ba kana kan hanya baka sha ba kana ina baka sha ba ran nan a masallacin juma'a da ka gama na ta. shiga aka rika yi gida-gida ana nuna gidajen ana ɗaukar mutane ɗai ɗai ɗai ɗai kawai kana kwanta a cikin gida sai dai a buga ballo a kama ka ɗauke kawai tafi da kai cikin gida mutum yana kwance akwai wanda ya gaya man cewa daga sha biyu ta yi a inda suke to ba mai ƙara bacci daga nan dole sai dai kawai kowa tsaya a ta gadi kawai kowa suna nan suna tunanin ana tunanin za su shiga nan gidan ko za su shiga nan gidan dole kowa ya tashi zanne kawai in an ji a fashe da ihu ko kowa ta gudu ba bacci to yau abin da ya sa wannan ɗabi'a ta bacci ka daina shi ai kai ma ka san ba san ma ba sai ma ka faɗi abin da zai biyo baya ba in ka zauna cikin gida abin nan ne in ka zauna cikin abin nan ba masifa ne na ga wani ran yana bada wani misali yake cewa yake cewa yayin da masu kuɗi suka rike kuɗi suka hana suka ki taimakon bayan Allah suka rike arzikin ƙasa to in dai talaka na farke yunwa ta hana shi bacci to kai ma sai ka zama farke kuma ba za ka yi bacci ba kai da ka rike kuɗin talakawa sun farka yunwa ta hana su bacci to kai kuma dole kai maka kwana a farke kana gadin kayanka ko ba ka bane in talakawa na in yunwa ta hana talaka bacci ya kwana yana yana yunwa ta hana shi bacci kai ma mai kuɗi sai ka kasa bacci ya bada misalai da yawa yace lokacin da ka samu kuɗi talaka shi bai da komi abinda zai ci ma babu to yanzu tsoron shi kake ji kada ya faɗo ma ya kwace ma sau da in ka tashi za ka yi gida mai kyau dole sai ka yi doguwar katanga ka sa bab waya ka sa electrical abun nan ba wutar lantarki kada ta kama gidan da ka yi da kyau don mutane su gani yanzu kuma ka yi doguwar katanga ta rufe shi ba ganin fuskar ka yi ado nan ka sa nan ka sa nan to ba wanda zai ga kyan gidan sai wanda ya shigo amma katanga ta tare gidan don ko ɗabi'a mutum da son samu ne gida ma ba katanga ya yi da kyau yadda kowa in zai wuce ma zai gani to yanzu ka yi doguwar katanga wadda ba a iya abin nan ɗinta ka je can sama ka sa waya ka sa wuta ka sa abu idan itace ya faɗo ko wani abu da daddare iska ya kaɗo shi ko leda ta taso ka tashi tsaye ka nemo kayan in kana da bindiga ko kana da kwari da ka nemo ka riƙe za su zo daga nan ka kasa bacci in leda ce ta motsa ka fito ka duba ka aje manya-manyan motoci ka sa security don kada barawa ya zo idan karnuka suka je suna wasa suka yi tsalle suka taba security su wara wawa ka ce sun zo waye ya zo taba mota sai ka taso ka zo duba motarka na ka yaushe za ka yi bacci kai ma idan ka kwanta ka tashi ka kai karfe biyu ba kai bacci ba karfe biyar ba kai bacci ba na safe to kuma dole ka tashi kuma ka tafi inda kake sarrafa kuɗin ka tsare wurin kuma ka tafi sannan in baka ba su ma nan za su kwashe ma da rana sai ka tafi gadin dukiyan da daddare kai gadi a gida da rana ka tafi kai gadin dukiya a da rana kuma kada wanda ba su da shinnan da suke farke sun kwana yunwa ta ta hana su su sace ma kuma na can wurin to ga ya mai wurin jin daɗi daga nan to shi ba aya ya kawo ba ba amma kai auna ka gani ka gani ya za yi to haka fa ake yanzu leda wannan za ta tashi ta hana mutum bacci leda yanzu ta zo ta samu leda iska yana kada ta jikin katanga tana fa rabab rabab haba malam daga nan mutum ko yana cikin daki kawai yayi mutuwan tsaye ne ko mutuwan kwanta ciki amma yana nan yana ta mutu mutu bai iya bacci ce gashi nan kada ya fita kuma su yi da mutum ka bari su shigo tsiya ka ka fita kuma tsiya to da ka sai mutum ya tashi sai ya kwana da safe kawai sai duba ya ga ashe leda ce in ba ya sa'a ba ma da safan sai an mai rakiya daidai inda ya ji motsin sai an raka shi je ya gano ne. to da an saki Allah shi nan masifa ko ta ina dan abin da kare na masa ya baka tsoro kyankyaso yana iya yana iya ruda mutum yanzu wallahi aka samu kyankyaso ya shige cikin daki yanzu ya dinga motsi ko ta ina sai ka fara kwanci ya ya tsalle ya jira can wurin haba malam kuma ka ganshi ba balle bera ai sai gudu sai gudu fa an riga abun nan ba daidai da ƙananan halitta yanzu irin tsoron da muke masu ba irin tsoron da muke masu bane a da balle kuma ƴan adam ƴan uwanmu inda muke tsoron ƴan adam ƴan uwanmu yanzu ko Allah ba ma jin tsoro kamar haka nan da aka ga mun saki Allah ne Allah ka ba mu mafita to da aka ku koma kowa ya tsaya ya kalla qul siru fil ardi ka ga masu ai qul ya rasulana liqaumikal mukaththibin ka ce ma ka masu karyata waɗannan al-mukaththibina bil ba'th wanda suke karyata cewa in an mutu za a tashi siru fil ardi ku tafi cikin ƙasa fanzuru kaifa ay bada al khalq ku doba ku je ku gani yanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya fara halitta wa sha'ahu ya halitta shi tastadilluna zalika ala qudratihi ala al-ba'th wannan da shi za ku kafa hujja ku gano lallai dai wannan za ku fahimci Allah yana da iko akan tashi na ƙarshe wanda za a yi thumma Allahu yunshi'u ai annash'ata a akhirah sannan Allah ne yake da iko yayi halitta ya raya mutane kuma a tashi na ƙarshe nasa ba ba'da mautu. Allah shine zai tada mutane bayan sun mutu wa huwa al shi ne shine tashi na ƙarshe alladhi ankarahu aljahilun wanda jahilai ke musu in ba jahili ba ba wanda ke musun cewa in an mutu za a tashi sai dai jahili to shi ko jahili ba a sashi cikin lissafi wani ma jahilin ne ya san shi jahili ne wani ko jahili ne bai ma san shi jahilin bane shi murakkabi ne la yadri wa la yadri annahu la yadri bai sani ba sannan kuma bai ma san bai sanin ba to wannan shine muntahal musiba wannan ko ba ba a sashi lissafi wa ilaihi taqlabun kuma zuwa ga Allah ake maida ku ay turja'una laifi za a maida ku ne wurin Allah la ila ghairihi ba zuwa ga sa ba gaba daya wurin Allah za a maida ku la ila ghairihi ahya kuma sannan kuna raye kama kuntum ai kaman yanda kuke da ta fa yuhasibukum sai Allah ya maku hisabi wa yujziyakum bi a'malikum wa yujzikum bi a'malikum sannan ya saka maku da ayyukan da kuka aikata aljaza'u min jinsil amal alhasanatu ay bi khairin minha abinda kuka aikata mai kyau to a biya ku da abinda ma yafi naku aikin wasayyi'a bi mithliha sannan mummuna aiki shi ko daidai da shi ba a ƙara ma mutum ai jaza'an adilan wannan sakamako ne na adalci Allah shi yafi kowa adalci wama antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama ku sani ya jama'a ba ku yi tafakurin jayi Allah ba a nan ƙasa ko a sama ai bi ghalibina wala bi fa'itina ba ku iya rinjayar shi a ce zai ce ayi ku ci a ce kun gagare shi wala fa'itina bil hurub ko ko ku guje shi idan ya ce ku yi ku ruga ku je wani wuri ba za ku iya ba shi yasa wani ya ce in kana so ka saba ma Allah kana da daman kai amma da sharadi ka dauki waɗannan shawarwarin na farko dai ka fita daga kan doron ƙasar shi gaba ɗaya ka fita ka zauna mashi cikin ƙasa sannan kuma kakka zauna mashi a cikin rumwashi ta sama da aka yi ka nemi wani wuri inda ba nashi ba ka tafi can ka saba masa sannan kakka ƙara cin arzikinsa duk wani abu nashi ka ban mai kayan shi tukunna ku ta waye kai ta waye ka ce ka ban mai kayan shi ba ka ƙara tabawa farko iska ma ba za ka ƙara shakan lumfashin kayan iskan shi ba ka ban mai kayan shi ka fita daga sa mallakarsa sannan kuma ka ban mai kayan shi ka ƙara taɓa wani abu sannan kuma ka ce lallai ba za ka mutu ba ma in an zo mutuwa ba a yi sa ɗauki ranka ba sannan an ɗauran naka kuma ka ce ba a yi sa ta da ka gaban shi ba duk in kana da wannan kuma ba a da ikon a kai ka wuta in ka saba ko a yi ma azaba ta kabari ka ce duk wannan ba zai yi ba in haka kana da wannan ikon yi abin da ka ga ma kawai yi yadda kake so ka aikata abin da ka ga ma in kau ba haka ba to ka sani kai abdun ne mamlukun la taqdiru ala shai kai bawa ne mallakar ka akai baka da iko akan komi abinda za ka zauna lafiya qa'a sam'an wa kawai ka ji kai da in haka kake to kai wannan in ko ba haka ba to ka dauna farkon da haka ba iya rinjaya Allah fa inna Allah ghalibukum kusani ya jama'a ana gaya mana Allah sai ya rinjayi kowa komin karfin mutum Allah sai ya danne shi wata rana komin tsiye shi duk yadda zai yi sai ya isa gaban Allah kuntu ba riga ba takalmi ba kaciya ba ya da komi a hannun sannan ne za a tsitse shi a tsare shi ranar ba wanda zai gagari Allah kawai lokaci ne bai yi ba idan ka ga ya kyale ka kana fangan fangan barin ka ne lokaci bai barar da ka shiga hannu za ka gane cewa ba ka da iko wa ma min dunillahi min waliyyin wala nasir sannan kuma ku ji ranan da ta ɓaci idan alakan mutum ta ɓaci tsakanin shi da Allah to ka sani fa ba wani wanda zai kuma jibinci ka ko kuma ya taimake ka ku duba nan da muka yi magana nan muna bada misali aka tare yan wuta za a face masa ne usurul ladina zalamu وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم yace ku tara waɗanda suka yi zalunci wanda suka haɗa Allah da wani kenan da abokan yin su ku tattaro su gaba ɗaya mazan su da matan su ku nuna masu hanyar wuta ku ce ga tanan su kama hanya su bi wuta kawai su tafi wuta su kama hanya su tafi aka ce haka za a tattara mutane gaba ɗayan su ga su maza da mata a ce ku tafi wuta ba wanda ya isa ya tsaya ce ba zai je ba aka ce suna cikin tafiya sai a ce waqifuhum ku tsaida su innahum mas'ulun bari a tambaye su malakum la tanasarun me yasa ba za ku nemi taimakon wani ya ce ka ku je wuta ba ku ina wani wanda za ku iya kira ku kira me yasa ba ku neman taimakon wani wanda zai ce ka ku shiga wuta sai Allah da kanshi ya ce bal humul yawma mustaslimun yau mi kauya suke ba wanda ya yi musu duba za a kai mutum wuta amma bai ce ba za ya ba dole kama hanya mustaslimun kowa ya miƙa wuya kawai ya tafi sai yadda aka ce amma na an ce a yanki to gashi can yanzu da aka ba wanda zai gagari Allah tabaraka ta'ala. in aka rasa Allah kuma ba wanda za a samu ya tsaya mutum min waliyin kenan wala nasu. A laisa lakum min waliyin ya yatawallakum ba ku da wani masoyi da zai dibince ku wala nasirin yansurukum min Allah ta'ala ko wani mai taimako da zai taimake ku daga Allah babu shi ayya isu min rahmatihi waɗannan sun ɗebe tsammani domin su 'yan tawaye ne an gaya masu ga abin da ya kamata su yi sun ƙi saboda haka sun riga ma sun ɗebe tsammani daga shiga aljanna aimin da kolil janna sun ɗebe tsammani daga shiga aljanna li'annahum kafiruna a'azamu kufrin domin su sun yi kafirci mafi girman kafirci wa huwa takdhibu bil qur'ani wal ba'th al akhar shine sun ƙaryata al qur'ani kuma sun ƙaryata za a mutu a tashi ko yanzu da mutane ake cewa su aiki ga aikin da mutum zai yi tsira lahira ga bauta iri kaza in kai za ka samu kaza ga bauta iri kaza an yi mutane suka yi ai ba su yadda za a mutu a tashi bane mutumin da ya san za a mutu zai samu sakamako ya tabbatar zai mutu za a tsare shi gaban Allah ya tashi ba takalmi ba riga ba komi ba ba kole da ruwa ba zai rike ba ba yiwuwa wanda ya yadda da wannan da gaske yadda ya je wannan wurin kuma bai da komi wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa haka aka ce ku yi guzuri mafi alkhairin guzuri shine mutum ya je can da abun nan ba Abu Darda ya zo aikin Makka wata rana ya kira mutane ya ce jama'a ku taru in gaya maku gaskiya daga dan uwanku mai faɗin gaskiya ba cuta a ciki ya ce yanzu ɗayan ku in ya yadda zai yi tafiya ya san zai yi tafiya gobe yakan ɗauki guzuri ko ba zai ɗauki guzuri ba kowa ya ce za a ɗauki guzuri in dai mutum ya tabbatar gobe kana da tafiya a gabanka za ka bar ƙasar ka tafi wata duniya dole ka nemi guzuri in ko ka je airport ko ka manta guzurin nan wala sai ka dawo ina ga muku in baka dawo sai ka yi aiki nan muka tashi tafiya za mu je aikin haji dr sheikh eh, malam isa yunus kawai sai da muka je airport muna can za a ɗauke mu daga na kai airport kawai aka duba shi ya baro passport da kayan tafi sai ya ce ina malam ba tafiya malam usman ba tafiya na ce haka yace to na baro passport da kayan na ce na ce ba tafiya ai mu jira ka kawai nan a kwashi wanda za a za a mu nan muna jira ka sai da aka daukai su masu aikin sun shigar da mu cikin wannan wurin da ake rufewa kuma wallahi sai da aka fito da shi aka dauko motar wurin aka zo gida da shi aka dauki wannan abu na ce oh yanzu ba kaga to yanzu aje mutum ya bari ya tafi lahira haka nan yanzu nan fa wani wuri ne da in an ga dama duka formality ne fa na ɗan adam in an ga dama sai a canza abin kuma a yadda a yayu amma lahira ran da ka je ba komi kana ganin ya za a yi kuma shi ba a dawowa baka isa ka ce a baka ka dawo ba baka isa ka aiko a zo a yi ma wani abu ba saboda haka shine guzurin wanda suka yadda da wannan suka yi guzuri su dauki guzuri ya gaya ma mutane kun yadda wanda duk zai tafiya zai yi guzuri suka ce eh yace to wallahi kowa ya yi guzuri don zuwa lahira tafiya ce ita ba a ma dawowa kuma duk guzurin da ka ɗauka, in aka tafi lahira yau ya tabbata lahira za a wallahi sai ka daina guzurin nan sai kaga da ka gane da ka kara shi fiye da haka ba wanda zai tafi lahira da guzurin ma sai ya yayi nadama da ya sani da ya kara guzurin nan safarun ne ɗawilun wa zadi layu balliguni haka abu huraira ya ce yana kan tabarman mutuwa khalifa ya zo gaishe shi ya ce ina roƙon Allah ya baka lafiya ce shi ba maganar lafiya yake ba yau ya san yau ba zai tashi ba zai je haɗu da ƴan uwa sai dai masifan shi ne zai tafiya ya haɗu da ƴan uwa tafiyar da ba a dawowa wa zadi la yuballiguni guduri na ba zai ishe ni ba saboda haka kowa ya san wannan kowa in ma mutum zai ɗauka ya ɗauka in ma ba za a ɗauka ba a bashirar da zai zo kanka ka gane ko da ya zo kanki za ki gane a lokacin nan kuma fatal awan dama ta riga ta sulle ba wata dama da mutum zai samu bayan ya riga ya gama mala'ikan mutuwa abu ya kare don haka wannan shine abin nan ɗinsu don haka shine nan aka ba mu labarin wannan sau da haka nan ake magana wanda ya da lahira zai mutu zai tashi za ka ga dole za ka ga aiki wanda ka ga ya yi watsi da maganan aiki ko wani abu bai yadda zai mutu a tada shi ba manal ayat manan waɗannan ayoyi ma zalar su yafu fi taqariri usulul din har yanzu jerin magana bai gushe ba ana tabbatar mana maganan tushen addini shi yasa za ku ga har wasu sun yi littattafai malamai su ce usuluddin domin dole ne mutum sai ya yarda da wannan a cikin zuciya al usuluddin wanda anan shine at-tauhid wan nubuwwati wal ba'th shine wannan shine addini tauhidi annabtaka da yadda da in an mutu kuma za a tashi وقد قررت الآيات السابقة ayoyi waɗanda suka riga suka wuce sun tabbatar mana sun usulai tawhid wan nubuwatil muhammadiyya sun tabbatar mana da abu biyu usulai tawhid sun tabbatar da wannan usuli na tushen tauhidi wan nubuwatil muhammadiyya da kuma tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa fi hadhihi al-ayat to a waɗannan na gaban waɗannan an gaya mana da tauhidi da cewa lalle manzon Allah manzon Allah ne waɗannan ayoyinmu na gaba waɗanda ke gaban su kuma taqrirul aslus salis su za su tabbatar mana da wannan tushen na uku wanda ginshiki ne shi ma shine wa huwal ba'su shine za a mutu kuma za a tashi wal jaza sannan kuma za a anshi sakamako fi daril akhirah a gidan lahira shine wannan wanda ya san waɗannan kuma za ga ya dage yana aiki ya san mahma tsalal layl fala budda min tulu'il fajri wa mahma tsalal umru fala budda min dukhulil kabari ya san da yadda dare ya tsawo wata rana gari zai waye yadda shekaru suka yi tsawo ya san wata rana dole sai ya shiga kabari ya man bi hu shtagal wa gharrahu tulul amal wal maut ya'ti fuj'atan wal qabr sunduqul amal ya man ya wanda ya shagaltu da duniyan nan sannan yana gurace gurace ka sani mutuwa za ta zo ma ne sadda baka shirya ba bisa auke sadda baka tsammani kuma kabari shine akwatin aiki in ka riga ka shiga kabari magana ta kare إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا yace idan mutum ba ya wayi gari bane ya samu kanshi ne ma Allah biyayya ne ma Allah da'a to zai dinga juyawa ne tsirara ake ganin shi a shari'a ko da yana cikin mutane da kaya da wane ne yace shi yana da rufin asiri yana da kaza a idon shari'a tsirara mutum yake yake cewa wala khaira fi man kana wa khairu libasul mar mafi alkhairin rufin asirin da mutum zai sa ko abun nan ne shine tsa'atu rabbih shine yi ma Allah tabaaraka wa ta'ala biyayya mutum ya samu kanshi ne ma Allah ta wala khaira fi man kana lillahi asiya babu alkhairi ga wanda yake kullun saban Allah kawai yake dan dai mutum kullun saban Allah yake to babu alkhairi an ce kullun ka auna kwanakinka mafi alkhairin kwana a wurinka shine kwanan da kafi bauta Allah a ciki mafi sharrin kwana shine kwanan da ka saba ma Allah ciki dan haka idan ka auna jiya bata kai yau ba ka auna yau bata fi jiyan ka ba to kai asara duk da haka nan kai asaran wancan jiya. to balle ko mutum mai da ta bandan bandan ko da yushi ya fito ko saboda haka wannan shine abun nan din su qala ta'ala aw lam yaraw basu gani bane nan al-istifham nan kasa lil inkari wannan tambayan dan inkari ne wa tawbih lahum ala adami istimali uqulihim ana zargin mutane akan rashin amfani da hankalinsu iriyan kuruna albas wa mamahum "Aisuwar minhu domin suna musun tashin alkiyama za a mutu a tada su kuma gashi na a gabansu suna ganin abubuwa da yawa wanda ke nuna masu haka dalla alaihi wanda suke nuna masu haka fa huwa yabtadi usman za ku ga Allah tabaraka wata ala, ya fitar da 'ya'yan itace akan itace fataha ya su ga abun ya rayu ya tashi sun matafna sannan su kare ثم يعيدها ابدا sai ya kara dawo da abun kuma daga nan wa yakhluqul mar'a sannan kuma Allah yakan halitta mutum thumma yumituhu sannan ya kashe mutum din bada an yakhluqa minhu waladan bayan shi ma an haifo da daga gare shi minal alwaladi waladan daga dan ma kuma a haifo wani da ai wannan zai sa gane kai mutum ya tunsa bakakan shi na hudu ko na sama sai ga duk ba daga wancan aka samu wannan daga wancan aka samu wannan daga wannan kuma har yanzu wadantan da suka wuce ba dawo ba ke nuna kenan za a yi wa haka za ta tatakarraru amaliyatul basi to kaman haka ne ake nuna mana aikata aikatan za a mutu a tashi amamahum fama lahum la yarawna me yasa mu mutane ba sa kallo me yasa mutane ba sa lura da wannan me yasa mu mutane ne ba sa lura da abin da ya cancanta a lura da shi Allah ka tsare mu don haka wannan shine abin nan ayli ulaikal munkiruna lil basi ga waɗannan mutane wanda suke mutu game da za a mutu a tashi ayyuka ayyuka suna ƙaryatawa ne in an gaya masu walam yanzuru kaifa yabda'ul khalq yabda'u Allahu al-khalqa ba sa lura da yanda Allah tabaaraka wa ta'ala yake halitta ay khalaqal insan Allah ya halitta dan adam farko wa inna zalika dalun ala i'adatihi wannan ke nuna lalle zai Allah zai iya mai da shi yadda yake so mata arada Allahu al-khalq al zalika bi yadda Allah mahalici ya so ya mai da halitta to zai mai da ta kuma huwa ta'ala yu'iduhu mata sha Allah tabaraka wa ta'ala zai mai da halittar nan duk sanda ya ga dama yadda yake so inna zalika wannan abu ai al khalq wal i'ada wannan halitta da maido da halittar bayan ta mutu ba da fana'i wal bila bayan ta kare ta rube a cikin ƙasa gaba ɗaya sun yi gaja-gaja wannan alallahi yasi abu ne mai sauki ga Allah tabaraka wa ta'ala ai sahalun la yata'azzaru alaihi abadan abu ne mai sauki kwata-kwata ba zai wuya ba ba ya da wuya a wurin Allah Allah qadirun ne ala kulli shay la yujizuhu shay Allah mai iko ne akan komi babu abin da yake gagara Allah tabaraka ta'ala duk abin da Allah ya so ya faru to kuma abin nan zai faru a lokacin da ya a wurin da ya a sad da ya a inda yaso a lokacin da yaso so ko cikin dare ko cikin rana da dare da rana duk daidai suke wurin Allah ba a cewa wani lokacin ya fi masa sauki wajen kaza ko wani lokaci ya fi masa ko yaushe duk sad da ya ga dama ya fa'alu ma ya sha saboda haka wannan shine wa qawluhu ta'ala qul siru fil ardi kace basu ku yi tafiya cikin ƙasa akwai nahar hadha al-amru lil irshadi wat tawjihi wan nushi law kana ya law kanu yaqilun wannan abun ana shiryar da mutane ne ana fuskantar da su ne ana masu nasiha ne ana jawo hankalinsu ne su yi haka din inda suna da hankali inda aka ce wa mutum ya tafi zagaya da yana da hankali da ba abu bane mai wahala yanzu yanzu nan sai ya je kuma ya duba din ya gani yadda halittun Allah tabaraka wa ta'ala suke wa qawluhu abat fil ardi ay qul ya rasulana ka gaya masu ya manzon mu lil mukazzibina lil ba'th al akhar ga waɗanda suke ƙaryatawa game da tashi na ƙarshe na kiyama siru fil ardi ku tafiya a cikin ƙasa ay sharqan wa gharban ku yi tafiya wajen mafaɗa rana mahuda rana da mafaɗanta fanzuru kaifa bada ta'ala al ku kalli yadda Allah ta wa ta'ala ya fari halittu ay al-makhluq ay khalaqa tilka yanda ya halitta waɗannan halittu allati tushahidunaha min ardin wa sama'in wa anharin wa ashjarin wa hayawanin wa insanin wanda halittun nan ga sunan kala daban-daban kuna kallon su da idanunku min ardin in kuka kalli ƙasa za ku ganta ga ta nan shimfiɗe kai ka ce ƙasar nan ba saman ruwa ma take ba wa sama'in sannan ga sama nan kuna gani ba taɓa lalata lalace aka kira injiniyoyi su tafi gyara ba wani harun ga tekuna nan wa shigarin ga itatuwa nan ko ina kuna gani wa hayawanin wa insanin ga halittu nan na dabbobi kala daban-daban wanda ba mu ma iyakarsu ba ga 'yan adam nan kala-kala Inna kullaha waɗannan abubuwan gaba ɗayan su kanat adaman da can babu su duniya da haka take ba kowa fa an sha Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya zo yi wannan halittu ya zo aka zo ga sunan kala daban-daban ka bude ido kai kallo ka kalli tatuwa ka kalli doron kasar da kake taka ka dawo ka kalli kai kanka kuma ka kalli mutane ka kalli mu nan ganyen kowa fuskanci kala daban-daban duka Allah ya yi mana wannan da babu mu kwata-kwata to kuma sannan wata rana sun mai kowa yufniha sannan ana nan wata rana a ɗauki wannan a ɗauki wannan a ɗauki wannan a ɗauki wannan nan aka shekara ɗari wata rana ƙarshen ta dukkan mu nan gaba ɗaya ba sauran kowa kamar ba mu zo ba sai dai a ba da labari da an yi wasu mutane sun taɓa zama a wannan wurin sannan zai ƙarar da su sun mayun shi'un sha'atar akhirah sannan kuma ya sake dawo da wannan halittar wata halitta wannan zalika bi an da hayatal insan wannan a dawo ma dan adam da rayuwarsa li yuhasibahu ala kasbihi fid dunya wa yujzihi bihi khairan au sharra saboda a saka mai a mai bincike game da aikin da yayi a nan duniya wannan aikata aikatan duk da mutum ya aikata yana ganin kaman ba komi ba a tada shi ranar lahira a mai hisabi saboda a saka mai sakamako in alkhairi ne alkhairi in sharri ne sharri Allah ka tsare mu yasa wanda suka gane abun muna maimaita maganar nan kullum Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana daga cikin mutane goma da aka yi masu bishara da aljanna amma ko da yaushe yana daga kanshi ya gaya masa ya ce hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi makan ku hisabi kafin ran da za a yi muku wazinu a'malakum qabla an tuzanu ku auna ayyukan ku kafin a auna muku wata zayyano lil abd akbar ku yi shiri ga wannan gabatarwar da za a yi ta gaba ɗaya babban nan yawma tu'raduna la takfa minkum khafiya ranan da za a gitta ko a gaban Allah ba abin da zai boye wurin Allah kowane abu zai zo wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin ko daidai da kwayar zarra daidai kiyashi mutum ya aikata aka ce ranan kiyama za a zo mai da abin shi gani Allah ya ce mun isa ko mu zama masu iya lissafi dan haka ba wani abu da zai bace ma Allah tabaraka wa ta'ala haka kowa ya san yadda za a yi kafin wannan lokacin yayi muna fata Allah ka ba mu basira ka ba mu tunani za mu rika tuna irin wannan ranar shi da kanshi sai da ce hihi ya umar laqad laqad kunta ariyan tar'a al-ghanam fa azzaka Allah bil islam da tattaqiyanna Allah ya umar aw la yu'adhibannaka Allah azaban shadidan yace ga kanan ya umar da kai ba kowa bane kana kiyan dabbobi ma ne kana yawon ka dadi ko kayan kirki baka da su Allah ya daga ka da musulunci ka zama musulmi haka zama kai ne amirul mu'minin wallahi ya umar ka ji tsoron Allah ko ko Allah ya ma azaba mai tsanani to waɗannan fa an masu bishara da aljanna kenan da amman gamba da zo muka yi magana cikin suratul maryam da aka yi magana cewa bayan Allah masu rama in aka karanta masu ayar ayan qur'ani kharru sujjadan wa bukiyan aka ce Umar din in yazo wurin sai ya fadi ya kuka ya ce to mun fadi mun yi sujada. ina kukan alaman zuciya ta kekashe kenan mu karanta qur'ani ba mu kukan ba sai zuciya ta kekashe to gashi mun karanta mun fadi mun yi sujada to kukan yana ina kan mu manta shi ne fa ya karanta sura aya ɗaya cikin suratu yusuf muka ba da misali kwanaki da ya faɗi sai da ya wata guda yana jiya saboda wannan suran da ya karanta na ma ashku basi wa huzuni ila karanta saboda aka karanta kai karshe ya faɗi daga nan ya faɗi sai da aka rika zuwa ana gaishe shi a cikin gida wata guda bai fito ba mu ko mu dauki qur'anin tun daga bango har karshe mu karanta iyau miyau ba mu ji komai ba saboda zuciya ta riga ta bushe ba ma ji abinda Allah yake gaya mana ba ma sauraron Qur'ani an cire haske wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran ma lahu min nur wanda aka riga ka cire haske babu ba ta inda zai samu da aka shine musiban ina ne da aka wannan shine nahar aka yi maganar su a ina ne koma ma subhanallah to shine nan dan haka wannan ai ha anhar wa za a maida su thumma yunshi'u an-nash'ata akhira. Shi ne nahar nan ko sai nahar na kasa wadalika bi an ha na karanta wannan shine a dawo da halittar nan hayatal insan li yuhasibahu ala kasbihi fid duniya wa yujzihi bihi khairan au sharran inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komi idan fala yastankiru alaihi 'adatan nas ahiya ba wanda zai ma Allah musun cewa zai iya raya mutane ya dawo da su bayan sun mutu ya raya su ba da nihayati arihil haya a duniya bayan wannan rayuwa ta duniya ta kare li yuhasibahum wa yajziyahum bima kanu ya'malun saboda ya masu hisabi kuma ya saka masu akan abin da suke aikatawa akwai na har nan ba na ɗaya da na biyu azhara ismul jalala wannan an bayyana ba da taqdimi zikri damirihi fi qawlihi ta'ala kayfa yabda'u khalq an bayyana sunan Allah tabaraka wata'ala da aka yi magana thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah aka bayyana sunan bayan da an boye shi can baya an ambaci fi qawlihi kaifa bada al da aka faɗi ba su fanzuru kaifa bada al da aka yi aka kawo wannan me yasa aka ce haka aka yi wannan suran ta li yuharrika dama'iruhum saboda azaburar da mutane game da sunan Allah da tunanin su bismil jalala wa yadfa'u bi nufusihim ila taslimi su sa wannan dalilin kiran sunan Allah da aka yi mutum ya ƙara ganin girman Allah ya sa mutum ya sallama ba maganan gardama bin nash'atil akhira mutum ya sallama cewa lalle an mutu za a tashi ba da taslimi bin nash'atil ula bayan ya yarda cewa Allah shi ya halitta na farko wa hiya badawul khalq shine hikiman kawo sunan na ga muku kwanaki wani malami yana cewa hikiman kabbarori da aka ce ayi a sallah suna da muhimmanci idan ka zo kowace sallah in kai kabbara harama ka fara kana ciki kana ta karatu kana ta karatu sai kai ruku ka ce Allahu akbar sai ka dago daga ruku'u Sani Allahu liman hamida ka ƙara kira ka ƙara yin Allahu akbar kana yin wannan kabarorin aka ce wannan Allah ya saka mana waɗannan ne dan saboda mu rika kada mu shagala a cikin sallan sosai kana fara sallah Allahu akbar ka ce Allah shine mafi girma ka fara karatu kawai sai ɗan ya ja ka kawai wani wuri da kai ka fara tunani kana cikin masallaci a jiki amma ka tafi da to sai aka karu za in ka kai wani wuce kara Allahu akbar to an tuna ma ka face dazu Allah shine mafi girma to tuna sai kara dawowa cikin sallah ka fara ka fara tafiya ka taso to sami Allahu liman hamida to kama gode ma Allah ka kira sai ka ƙara yin ƙasa wataƙila kafin sani Allahu liman hamidan nan ka tafi ƙasa ka ƙara kiwu kiwu zuciyarka ta yi wani wuri ka fara tunan wani abu za ka ce ka ƙara ce Allahu akbar Allah dai shine mafi girman nan kai ta yin kabbarorin nan saboda su riƙa dawo da kai cikin sallah amma duk da haka wani in ya zo ga kabbarorin mutu wani ko kabbara ma yana tuna idan dai yana bayan liman wani in ya tsaye kawai su gudundun kawai zai yi da yawa mutane ma da aka ce sirranta abu wani kawai tsaye yake baya karatu kamar fila yake tsayuwar shi kawai an ce asirta kawai sai tsaye gum ya shuru ya ce an ce asirta ne tunani shi yake a zuci kawai ba motsa harshe yake ba duk abin da aka ce ka karanta in baka motsa harshe da labban ka baka karanta ba sunan shi tunani kawai kai sai yawanci mutane aka suke yi ka tsaya ka lura sosai da zauna an ba da kabbarori da waɗannan tasbihi har bayan ka zo ka yi ruku'un ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ka kara san ka je subhana rabbiyal a'la kana dai kara jinjina ma Allah kai so kake ka dawo wurin amma in ba ya sa'a ba harshen na faɗi zuciyar ta tana can yawanta wani malami da kwanaki na da baku misali yace wani shi in ana sallan ma yace da ma za a sha'a a gama sallan ma kana cikin masallaci wani idan aka kabbar da sallah yace nan zai fita kofar masallaci har ya sa takalmin shi ya koma gida ma'anawi ya tafi gida ya je gida ya ci gaba da aikin shi a gida ya ci gaba da hidiman shi can ya gama kuma sai ya sanyo takalmi ya ƙara dawowa masallaci ya tare da liman kawai a ta zalla ko wallahi wacce ba aka aka din ne wallahi misalin nan ya misaltu ya ce wani in aka kabbata sallah to fita yake daga masallacin jikin shi kawai yake bari a masallaci amma zai fita daga masallacin ya je kofar masallaci ya sa takalman shi ya tsallaka titi ya tafi gida ya je gida ya je ya aiki a gida ya sa waya caji ko ya cire ta daga taji ya dawo wani abu nashi da ya aje bai sai inda ya aje bai tuna inda ya aje shi duk ya gama wannan aikin sannan sai kara dawowa masallaci ya kara kwaba takalman shi ya shigo masallaci ma'anawi auna ka gani in kana sallah baka zuwa ko ina zuciyar bata zuwa ko ina so nawa mutum yake kabbarta sallah ma ya manta da abun nan wani an ce ya zo shi ma ya fara yana neman wani abu nashi ya yi ta nema ya yi ta nema ya zo ya tambayi wani malami ya ce yadda za a yi ka gano wannan abin je ka kwana sallah ka kwana sallah ka gani wannan abin sai ka tuno shi yana zuwa ko da ya fara sallah bai daɗe ba kawai sai ya tuna ya dawo ya gaya malamin ya ce malam abun nan haka ne ina kabbata sallah na yi ɗaya na biyu na uku sai da tuno ya ce ina ai na san shaidan ba zai barka kai sallan nan da kyau ba shaidan ne zai bari kai sallah mai kyau gare ya bari ka gano wancan abun naka kawai ka fita daga sallan da ya ka shi sai ya zo ya tuna ma inda ka aji abun saboda kaka kwana sallan nan in da ka kwana sallan ya yasan ka sulle mai to bari ya baka akwai wanda zai ce yanzu in ya tashi da daddare kasa bacci ya juya ya juya ya kasa bacci sai ce subhanallah subhanallah subhanallah bari ya ce bari ya 33 nan yayi wannan 33 yayi wancan 34 kafin ka gama kai bacci ɗan ya bari kai yi wannan ka samu wannan lada ka samu wannan garabasa bayan a nan muka gaya maku cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu kalmomi masu sauƙi ne harshe ya faɗe su ga su da sauƙi kuma duk wanda ya lazimce su to dan aljanna ne sabbai suka yi mamaki ya za a yi manzon Allah ka ce kalmomi ne masu sauƙi a faɗe su kuma nan da nan mutum zai shiga aljanna kuma ba za a yi ba yace ce eh, idan mutum ya yi sallah Ya ce subhanallah so goma alhamdulillahi so goma Allahu akbar so goma idan ya faɗe su ya maimaita a salloli biyar ɗin nan kowace mata haka to da hamsin kenan haka ne ko ya maimaita su kowace kowace sallah kai goma kowace sallah kai goma kai so biyar ba hamsin kenan ba sai ce to a harshen ku ne suke ɗari da hamsin a wurin Allah ka yi su ne kenan dubu ɗaya da ɗari biyar dan shi zai linka ma ne idan kuma ka zo kwanciya ka ce subhanallahi su talatin da uku, alhamdulillah su talatin da uku, Allahu akbar su talatin da hudu, idan ka hada ɗari kenan to a wurin ne a harshen ka kai ɗari, a wurin Allah dubu ɗaya kenan in an hada biyar kenan to duk wanda zai faɗi wannan da a yi ne da abun nan ba in ya mutu a kan wannan ɗan aljanna ne wani wurin har cewa yanzu ɗayan ku zai yi zunubi har dubu biyu da ɗari biyar a rana ɗaya wanda shi kuma kowane an yi zunubi ɗaya ake rubuta mu mutum to amma sai ya ce to amma wannan abun gashi da sauƙi ba za a bari ba ba za a bari kai ba ya ce idan ka zo ka sallame daga sallah lokacin da za ka ce subhanallah karanci wannan goman alhamdulillah goma allahu akbar goma ana sallamewa da daga sallah sai shaidan ya zo ce maka tuno kaza tuno kaza tuno kaza tuno kaza wani ma sai ya tashi daga cikin masallacin waya sai aka bugo wani da ya sallame daga sallah ko an ce dan Allah jama'a ku kashe waya ana cewa assalamu alaikum wayan nan zai fara kunna to yana kunna ta sai text ya shigo ya ji alert alam alert ya shigo ko kuma ya ji kira ni zai daga nan ko ya duba alert din in alert ne ko ya tashi ya waje ya ansa wayan daga nan yayi wannan tasbihin da an wuce ka riga ka fita daga masallacin ko kayi a waje can ba irin wannan bane to sai faru haka ana yi ko ba yi yace na biyu idan ka zo kwanciya shi kuma da ka fara subhanallah za ka yi talatin da uku sai shi ɗan ya rika shafa ma yana yi baccinka yi baccinka yi bacci ya lailutul ya lailutul ya lailutul kamar yadda uwa ke lallashin ɗan ƙaramin yaro in yake bacci ta rika shafa mai kai to haka zai rika laluba ka yana so yana nan sai sa inda ake jin zafi kai sai ka ji sanyi ma kake ji yanzu wurin daɗi ya kai daɗin bacci sai ka ji su kenan ba kai wannan talatin da hukun ba ko ɗaya ba kai wayi ba yana faruwa ko bai faruwa na san nan da yawa watakila haddani mutum zai iya cewa akwai lokacin da zai fara askar na bacci in ga kwance kace wata ran kafin ka gama ma ka wuce sai dai ka ji kawai daga baya kace idan ashe ban karasa ba ka dauko zaka ƙara ka ƙara wucewa ka dauko za ka ƙara ka ƙara wucewa in ba ya saba ran nan daren a daga gargaji zai abu yake to shedan ne bai so mu samu wannan abin saboda haka kullum shi so yake sai ya kai mu inda zai kai baro ka duba ayatul kursiyu an ce ka karanta ta mala'ika zai kwana gadin ka zai kori shaidanu to shi shaidan ya bari ka karanta cikin kursi kuma ga ta da kariya nan muka karanta ta fa wani a cikin gonar shi ne ya shigo cikin gonarsa kawai ya zo sai kawai ya ga mutum a ciki ya zo yana ɗiban mai amfanin gona ya kira shi ya ce mai ya mai sallama assalamu alaikum ya ce wa alaikumus salam ka bari ka duba mana ladan kada wuya ta ɗaukan zero kana bacci ka kalle lekowa kana gani imam bacci kake ai na gani tun dazu ni ko ka sara bacci mai dauka wera bacci ko ka dauko eh ka dan kalle lekowa kada mu ta magana bututu ya dauki zero kana bacci ka zo ko zo ga ba sai ce bacci kai ita ce da la dalle ta bacci shi kawai ce eh ya gamu da shi cikin gona ya sallama ya ce dan adam ne kai ko aljani ya ce masa aljani ne kaji alhaji aminu yanzu kai tashi cikin gida saboda cikin gida da da su ba kawai kaga mutum tsaye ce dan adam ko mutum ce aljani ne ta amma shi ko yana cewa dan adam ne ko aljani ya ce aljani ne ya ce to assalamu alaikum zo mu gaisa ya ko taho kim kim kim ya zo ya miƙa mai hannun shi shi ma ya miƙa mai hannu suka gaisa ya ce da ko na gaisa da shi sai na ji hannun shi alaman hannun kare gashin kare ne a jikinsa na gane lalle aljani ne sai na ce to ku yaya me ya kawo ka gona ta kake ta ɗiban ma amfani ta ce yunwa ke ji ina da iyali ina da abun nan shi yasa na na ɗiba in samu mu ci abinci ya ce to ba komi amma menene kariya tsakaninku da ƴan adam yanda ƴan adam za su samu kariya tsakanin su da ku ya ce wannan ayan nan da ake ce ma ayatul kursi duk wanda ya karanta ta ba ruwanmu da shi za mu guji mutum wanda duk ya karanta ta ya fi ƙarfinmu kama in ka zo fara karanta ta wani wuri aka ce idan ka kwanta da tsarki ka karanta ayatul kursiyu to za a sa mala'ika ya kwana gadinka ya kori shaidan to ya za a shaidan ya bari ya zama an samu mala'ika na gadin ka wani wuri aka gaya mana nan za a ce an gaya mana cikin wancan littafin da muka karanta aka ce iftah bi khairin sannan kuma waqtum bi khairin ai tadkhulul janna ka rufe da alkhairi ka kulle da alkhairi to sai ka shiga aljanna sai aka ce idan mutum ya zo kwanciya akan yi rige-rige tsakanin mala'ika da mala'ika da da shaidan sai mala'ika ya sauri ya zo ya ce maka ka ambaci sunan Allah ka fara da sunan ambatan Allah ka rufe da ambatan Allah nan shi nan in kai haka nan sai ya sa mala'ika ya kwana gadinka idan kuma baka yi ba shaidan sai ya zo shi kuma shine zai zai zo ya bata ba abubuwa haka nan da yini ma in yamma ta yi shi ma haka za su zo su ce maka kai karanta kai addu'a kai fude Allah tabaraka wataala ka gode ma Allah kai karatu da ka ambaci sunan Allah shikenan amma shedan ya bari ya san ga abin da zai maganin sa ya san ga abin da za a samu matsala to da haka dole ne mutum idan yana so ya zauna lafiya ya rika jin waɗannan ka'idoji sai mutum ya zauna lafiya yan adam ne ko bayan Allah ne wasu ko waɗanda ma ba yan adam ba idan mutum ya zo kwanciya cikin wabilin sayyid cewa aka idan mutum ya ce bismillahir rahmanir rahim ya karanta fatiha ko daga nan baka kara cewa komai baka kwanta Allah zai shiga tsakaninka da miyagun shedanun aljanu da miyagun ƴan adam da miyagun azzalumai kuma kuma waɗanda iri ne to mutum yake nema kuma an gama bashi komai to da haka wannan shine abin da mutum zai kalla ina ne wannan aljumla na biyu sharhi na biyu aka ce jumlatu wannan ta al-tadliliyya ce jimla ce ta yatsa magana an yi magana a biyo da wata a'lana ha min an qudratillahi alladhi jiruhu yujizuhu shay'un aradahu wato wanda take nuna cewa Allah ta wa ta'ala mai iko ne babu abin da yake gagara shi idan ya so albada'u kal ta sawa don haka magana a fara a maido da abu kuma daidai suke da a fara da a dawo da abun yadda yake daidai suke a wurin Allah ba wani wanda ya fi wani iko ala ko wani karfi ya fito ko wa qawluhu ta'ala yu'adhibu man yasha wa yarhamu man yasha Allah yana azabtar da wanda ya ga dama ya ji wanda ya ga dama hadhihi fa'ida wa wannan shine fa'ida kuma shine hikiman za a mutu a tada mutane al yal mujawaza shine ala al shine a saka ma mutane akan ayyukan su fi hadhihi al-haya wa yu'adhibu ahla al ya azabtar da waɗanda suka kafirci bihi suka kafirce masa wa bi rasulihi suka kafirce ma manzonsa za a azabtar da su wallazina lam yuzakku anfusahum bil iman sune waɗanda ba su tsarkake rayukansu ba da imani an ce su yi imani su tsarkake rayukansu suka ki wa salihil a'mal ba su kyawawan ayyuka ba saboda aka sun yi asara wa yudkhiluhum jahannama darash shiqa sai Allah ya shigar da su ta jahannama gidan rashin arziki Allah ka tsare mu wal azaba wanda shine gida na azaba ga rashin arziki ga azaba wa yarhamu ahlal iman sai kuma Allah ya ji jikan waɗanda suke masu imani Allah ka sa mu cikin su wattaqwa da wanda suka ji tsoron Allah alladhina zakku anfusahum bil imani was salihat sune wanda suka tsarkake kawunan su rayukan su da imani da kyawawan ayyuka wa qawluhu ta'ala wa ilayhi tuqlabun zuwa ga Allah ake maida ku ila Allah rabbukum turja'una ba'da al-maut wal fana zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala za a maida ku bayan mutuwa da karewa wa insha'in nash'atal akhirah kuma da sabon halitta za a kai ku kuma za a tashi wa qawluhu ta'ala wa ma antum bimu'jizin ba ku iya gagara Allah ai Allah ta'ala fil ardi wala fis sama ba iya rinjayan Allah a cikin ƙasa ko a sama bal antum na lahu dole za ku bi Allah ko kuna so ko ba kwa so khadi'una li sultanihi dole a bi mulkin sa abin da yake so dole ne kowa sai yayi la yumakkinukumul haraba minhu baya yiwa wani ya ce zai guje ma Allah duk ta inda mutum zai yi sai san an zo filin kiyama ce ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan ya jama'an aljanu da mutane idan akwai wurin da za ku bi ku sulle ku gudu ku guje ma Allah to ku ruga kawai kowa ya kama wuri daga ƙarshe aka ce ina ba ku da wurin gudu ba wurin tsira sai yin akwai dalili sai wanda ya samu abu daga Allah tabaraka wa ta'ala don haka ba zai yi ba ba yadda za a guji Allah tabaraka wa ta'ala ko a tsere ma Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko to da haka wannan shine abun nan don haka kowa ya taka tsantsan kafin wannan lokaci ya zo lokacin da mutum nadama ba za ta yi mai amfani ba wal ard ai wannan kenan ina ne a ai wal ahwal wanda za a ba walal khalas fi halin min al ahwal ba yadda mutum zai tsira ta kowane hali mutum ya bi walaysa lakum min dunihi ta'ala waliyun yatawallakum ba ku da wani wanda ba Allah ba majibinci da zai jibinci al'amarin ku wa yadfa'u ankum al'adab balle hayatun ku ne maku azaba ya tare maku wala nasirun yansurukum ba wanda zai taimake ku ran nan fala tughlabuna wala tu'azzabun ta yadda za a ce wani ya tare maku ko ya taimake ku ta yadda ba za a ce wai a rinjaye ku ko kuma a ce ba za ku ba za a yi maku azaba ba ba wanda ya isa ya sa a tare a ce ba za a ba a da iko akan ko ba za a yi maku azaba ba sai wanda Allah ya so akwai nahar al-ma'jaz da aka yi magana nan mu'jiz huwa alladhi yaj'alu ghayrahu ajizan mu'jiz kenan shine wanda zai sa wani ya kasa ajizan an filin ma ga wani aiki in wani ya hana kai wani aiki ko ya tare ka to shine wanda zai ma wannan ala ya ujuruhu shay to ba ko wanda ya isa ya tare Allah ya ce mai kada yi babu shi kowa ne ne shi ba wanda ya isa ya ma Allah wannan wa huwa huna kinaya anil ghalabati wal inqilab anan shine rinjaya wanda zai rinjayi mutum ko ya juya al'amari qarrara hadhihi ay bi hadhihi al jumla ajzuhum atam da wannan jumla aka nuna cewa lalle bayan Allah kowa bawan Allah ne dan haka baya da iko an nuna kasawa yan adam cikakka fil ardi anan cikin kasa allazi hum ay allati hum yaskununaha kasar da mutum yake zaune ma an nuna a nan bai da iko ina ta ga sama da kuma mutum ma bai san wurin ba a nan ƙasa ma idan Allah ya zo da azabtar da mutane ya so ya damfi mutane mutane ba yadda za a yi su gudu ba su da wurin gudu ko wurin tsira to yaya a sama wa hatta fi sama law furida annahum yarqunaha har a sama ma da za a kaddara mutane su hau su je sama ma da suna hawa can ma ba su da iko wa ma hum bi ahli lidhalika ba su iyawa ma kama qala al-ashi kamar yanda ashi yake cewa فلو كنت في جب فلو كنت في جب ثمانين قامة ورقيت أسباب السماء بسلم yace ko da a ce ka shiga cikin rijiya ka kai har gaba tamanin a cikin rijiyar nan ka yi zurfi a can ba ka iya tsere ma Allah sannan kuma in ka kama da igiya ma ka hau sama ka je can can ma baka iya gudun ma duk inda ka bi baka iya koma ka kama sama ka hau igiya ka samu tsani ka hau ka je sama nan fi ma a kama ka sannan kuma in ka taho ƙasa ma ka shiga cikin ƙarƙashin ƙasa kai zurfi a ƙasa ina aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada dan haka babu wani mutum inda zai je tsira dan haka in za mutum zai gwada ma ya gwada ba wurin tsira wannan shine na na uku wa qawluhu ta'ala wallazina kafaru bi ayati waɗanda suka kafirce ma'ayoyin Allah allati ja'at biha rusuluhu wanda manzanninsa suka zo da ita wa liqa'ihi suka kafirce ma haduwa da Allah wa huwa al-ba'thul akhar shine tashi na ƙarshe da za a yi al-mawjudu ay al-mujibu lil wuqufi bayna yaday Allah wanda ya wajabta za a tsayu gaban Allah lis-su'ali wal hisabi wal jaza za a yi tambaya za a yi hisabi za a yi sakamako wannan ba tabbas sai an faru hadha in kana lil abdi ma yuhasabu alayhi min alkhair wannan ma fa wai in bawan yana da wani abin da za a dauka na alkhairi in ko babu ma kenan amma in lam yakul lahu hasanat idan bawa baya da komi a wannan wurin a wannan rana fa innahu yulqa fi jahannama bila hisabin wala waznin za a wurga mutum ne cikin wutar jahannama babu maganan awo ko a auna wani abu to mi za a auna babu Allah ka tsare mu laisa lahu min as-salihati domin baya da wasu ayyuka na kirki ma yuzanu lahu wa yuhasabu bihi wanda haza a auna a gwada a mai hisabi walidha qala ta'ala ulaika waɗannan ay al-mukaththibuna bi ayatillah waɗanda suka karyata ayoyin Allah nan wa liqa'ihi ya isu min rahmati waɗannan sun ɗebe tsammani daga samun rahama aljanna abun rahama Allah ita ce aljanna idh takdhibuhum bil qur'an domin karyata qur'ani da suka yi mani'un min al imani wal amal ya riga ya tare su ba zai basu su yi imani ba ba zai bari su yi aiki na kwarai ba wa takdhibuhum bi yawmil sannan ƙaryatawar da suka yi game da ranar tashin alkiyama mani'un lahum anyata yatakhallaw an shirki wal ya sa kuma sun ki barin shirka sun ki barin sako saboda ba su yadda za su mutu a sa su wuta ba sai suka ci gaba da shirka ba su yadda suka yi ta sabo ba su yadda da lahira ba amma wanda ya yadda da lahira ba babba wanda da zai yi imani ya aiki na kwarai ya yadda za a mutu za a tashi to zai imani zai aiki na kwarai waɗannan ko saboda ƙaryata wanda suka yi ba su yadda ba za a mutu za a tashi sai ba su bar shirka ba su bar sabo ba Allah ka tsare ni Allah ka sa ma mu cikin su aw ya'malu salihan min as-salihati ko kuma su aikata wani aiki ne ke kun gani na ga maku wanda kuka ga baya aiki bai yadda za a mutu a hisabi a bada sakamako ba takribihim bil jaza saboda sun karyata sakamako ba su yadda ba wanda ya yadda akwai sakamako za a mutu a samu sakamako a lahira wallahi sai yayi aiki sai ka ganshi sai dai wata kila a ce wani abun an fi karfin sa an yi fiye da nashi amma zaka ga ya dage yana yin wani abu amma wanda bai yadda ba bai san za a mutu bai san za a tashi ba zai imani ba ba zai aiki na kware ba haka ba zai bar shirka ba kuma ba zai bar sabo ba zai ta aikata su saboda bai yadda da akwai sakamako ba fahum ya isuna min aljanna don haka ya isuna fahum ya isuna min aljanna ce sun ɗebe tsammanin aljanna ba su da rabo ula'ika lahum azabun Ali. waɗannan suna da azaba mai tsanani ai ai muji'un azaba wanda zai ji masu ya gargaza su wa huwa azabun shi ne azaba wuta fi jahannam wal iyad billahi ta'ala muna roƙo Allah baraka wata ala kare mu daga shiga wuta Allah tsare mu akwai jimloli waɗanda za mu fabin nan bana sharhi na biyar na hudu da na biyar na hudu almuradu bi ayat nan da aka ce ayatillah shine ay alquran shine alqurani almustamilu ala aladillati wal barahim wanda qur'anin nan ya tattaro hujjoji da dalilai wal hujaji da hujjoji addalla ala qudratillah wanda suke nuni akan ikon Allah wa ilmihi wa hikmatihi da ilmin Allah da hikiman Allah wal mufassala li anwa'i ibadatihi waɗanda suke bayani suke mana bayani daki-daki da nau'o'in bautan ibada kala-kala da ya kamata yi akwai nau'ukan ibadoji wanda duk an gaya mana an tsara mana su mai wannan za mu samu lada mai wannan za mu samu lada mai waɗannan ga salloli nan na farille ga na nafilfili ga na azumi ga na nafilfili ayyukan alkhairi da yawa ga su nan abuwabul khair wanda kuma mun yi bayani a cikin riyadu salihin za ka rika aunawa ne kana kallon shekarar ka nawa shekara nawa ka ci a duniya wannan shi zai ƙara sawa ka ce to ko bari ka zaɓo ayyukan da za ka riƙa yi sosai yanzu in ka gano ka ɗan kaci amma in dai ana cewa da a ce ma kaza da kaza da in ko ka san kai ɗan sha sha ne kawai saki jikinka zai iya wa akwai saura da yawa amma in ka fara shiga cikin 'yan da da ana ce ma kaza da kaza da kaza da to wallahi in ka sake sai ka yi da na sani in baka yi wannan tunanin ma sai ka yi da na sani in dai ana ce ma da to in ka sake sai ka yi da na sani sau da ka auna ka ga shekarar ka nawa yau a duniya shekara nawa ka ci ko shekara nawa kika ci ki auna shekara nawa kika ci to sai ki gano cewa yanzu abin da za a yi domin babi ne muna ina maimaita maganar nan kullum saboda babin ne yana da mahimmanci a cikin riyazu salihin babi na goma sha biyu ya ce babin da ke magana idan mutum ya auna ya ga ya ci shekaru da yawa a rayuwarsa to yana nuna mutum ya himmantu wajen yin ayyuka don lahira sosai ya zo babi na sha uku ya kawo ayyukan tomi za ka samu ka rika aikatawa da sauri da sauri wanda za a samu lada sosai sau da aka shi sa muke karanta littattafai kaifa tusilu umrakal intaji kaifa tusaqilu mizanaka hadda littafin da zamu ga kaifa tabnil qusur fil janna sannan kuma ba haka nan kaifa tarfau cika fil janna duka littattafai ne suna nan kuma muna so mu karanta insha Allah duk manufan dan saboda mutum ya samu a irin wannan makararren lokacin yanzu na farga yanzu ka farga yanzu kika farga menene zamu tattauka cikin da abin da ya rage mana mu shiga ga taitayin mu mu bi abin da ke gaban mu mu samu mu tattauka kafin mutuwa ta zo ya fito ko to da haka mutum ya tsaya kalli waɗannan anwa abu na biyar akbara an yatihim bil fi'l al madi an da labari game da cewa sun tsebe tsammanin nan da filin al aka ce ya isu aka ce su waɗannan mutane shine ya isu min rahmati wannan ai an yi haka ne tambihan ala tahqiqi huquqihi dan a nuna mana da gaske ne abun tabbas haka zai faru ma'ana an na al ya isu na duk da ma'anan nan gaba za su tsebe tsammanin ne amma can sun riga sun yi ma rahmatillahi lati hiyar janna la mahala wanda wannan rahama ta Allah ita ce aljanna wanda ba makawa sai an je can wanda yake da rabo zai shiga Allah ka samu na daga cikin masu rabo waɗannan su ne ayoyi a gurguje hidayatul ayat abinda zamu koya cikin waɗannan ayoyi masu albarka nan ba na ɗaya shine wujubul istimalil aqli yana da kyau wajibi ne mutum ya rika yin amfani da hankalinsa lil istidlali ala al ghaib bil hadir saboda mutum ya rika amfani da abinda baya gani sai ya rika auna shi da wanda yake gani yanzu gashi na a gaban sa wa alal ma'dumi bil mawjudi abinda kake ganin babu sai ka auna da wanda ke nan gashi nan kana gani in kai amfani da hankali zaka auna wannan abu na biyu taqriru aqidatul ba'th wal jaza tabbatar da aqidan za a mutu za a tashi kuma za a shi sakamako ko an yadda ko ba a yadda ba amma wannan tabbaci ne sai dai wanda ya yadda zai imani ya rika yin aiki na kwarai kuma ya bar shirka ya bar sabo wanda bai yadda ba shi ba zai imani ba ba zai aiki na kwarai ba kuma ba zai bar shirka ba zai bar sabo ba don haka in ka ga mutum ya dage ya ki imani ya ki aiki na kwarai yana ta shirka yana sabo bai yadda da za a mutu za a tashi a shi sakamako ba ko ya faɗi a baki a ƙarya yake a zuciyar shi bai yadda ba wal jaza ta sakamako wa zikru adillatihi ay adillatiha at-tafsiliyya da kuma bayanin hujjoji wanda suka yi mana bayani daki daki abu na uku taqriru ajaz al-insan at-tam tabbatar da kasawar dan adam gaba daya dan adam baya da wani maganan iko da yake da shi wa annahu la maharaba lahu min Allah ta'ala baya da wurin gudu da zai tsere ma Allah rabbih wa maliki wanda Allah shine ubangijinsa shine mamallakin sa to baya da wurin da zai guje shi wa hiya halun tastad'i al-firar ila Allah al-yawm bil iman wa taqwa dan haka wannan tunda mutum ya san ba wurin gudu ba wurin tsira la manja wala manja minka illa ilaika to yana kiran mutum kawai yau mutum ya imani kawai ji tsoron Allah shi kadai ne wurin tsira shi kadai ne wurin gudu in ba haka ba ba ta inda za a yi aje wurin Allah a abunan dinsa ba za a guje masa ba shine wanda yake kowa ko ya gudu sai dai ya dawo wurin shi kuma ba a gudu a bashi sai dai a gudu daga gare shi a dawo wurin shi kuma dole ko ana so ko ba so to kafin ta baci mai haka abu na hudu inzarul mukazzibin akwai gargadi ga masu karyatawa bi annahu in matu ala takribi bil ba'th duk wanda ya mutu akan bai yadda da za a mutu a tashi ba yana ƙaryata wannan layar yadkhuluna aljanna bi halin ba za su shiga aljanna ba ta kowane hali ɗan wuta ne kawai duk wanda bai yadda in an mutu za a tashi ba shi yasa ya yin aiki to wannan ba za su shiga aljanna ba dan haka su yan wuta ne ko ta halin kaka yan wuta ne Allah ka tsare mu ba sai yu'azzabuna fi nar fi nar jahannam ashaddal azab za a yi masu azaba a cikin wutar jahannama azaba wadda fi tsanani ya Allah ka tsare mu daga wannan azaba dan tsarkin sunayenka mu tsaya nan sai gobe in kaddara Allahu lana al-baqa سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وقيسر قلوبنا نكئ ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتأتى لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبيب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا